أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة مرجوها إلى النار ينقوى مساء البركة لما كتعرض سوء الشم فرفاجر وانا مسلاتي مسجد العلم لمحمد سليمان رحمة الله عليه أبي دفع قديمها بفرفاجر وانا مسلاتي tare da shugabanni na wannan masallaci da jagororinmu na wannan kungiya mu, da wayannan matasan ɗalibai da muka taro a wannan wurin akwai mataimakin sakatare na majalisar malamai alaramma bashir abubakar kwaifa da mataimakin a ciyaman na kwamitin wannan masallaci da muke tare da su da dukkan jagorori akwai hafizu kitabillahi ararama wato abubakar wanda aka kira da wato dan garba duka muna tare a wannan farfajiya muna roƙon Allah ya kama muna Allah shi muna jagora ci gaba da darasin wannan littafi mai magana akan wato talhis na ahkamul jana'is wato takaitaccen bayani na abin da ya shahi hukunce-hukuncen abin da ke da alaka da harkar jana'iza idan ba a manta ba a yau muna nawa ne ga wata wata na musulunci yau muna takwas ga wata zirka'ada hijira ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina alif dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da shida wanda ya daidai da yau muna bakwai ga watan biyar miladiya haihuwar annabi isa ɗan maryam isaha shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar idan ba a manta ba muna tattaunawa ne akan abin da ya shahi wato wankan gawa inda malam ya ambata mana wato wasu al'amurra guda goma sha uku wanda ya kamata idan za a yi magawa wanka a kula da su wanda zai yi magawa wanka wayanda al'amuran guda goma sha uku ana so ya yi ƙoƙari ya kula da su da za mu tashi rabi'u ashara al'amari na goma sha hudu daga cikin al'amuran da ake son wanda zai wa gawawan kayan kula da shi shi ne an yi tawalla gaslahu man kana arifu bi sunnatar ghusl ana son duk lokacin da wa gawa wanka an yi tawalla gaslahu wanda ya kamata ya jibinci wannan yi wa gawar wanka shine man kana arifu bi sunnatar ghusl wanda yake ya kasance masani game da sunnan wankan gawa idan duk wanda zai wa gawa wanka a tabbatar da cewa wannan wanda zai wa gawar wanka ya zama masani ne game da sunnan wankan gawa tunda ita wankan gawa tana da sunnoni wayanda ake so a kula da su bai zamana wanda zai yi magawar nan wanka yana da masaniya ga wannan sunna ta wankan gawa kun ga ashe ba kawai don mutum an ce malam ba ne ko don ya yi karatu ko don mun ga yana ɗaura rawani ko don mun gane da siffan malamai za mu jajibo shi mu ce zo ka magawa wanka a'a sai in ya san yadda sunnan wankan gawar take wani ba ku iya sani cewa bai sani ba amma kuma sai an zo yi a samu matsala na san da akwai wani malami ne ana kallonsa malami wani babban aminin sa ya sai aka zo aka ce su za a yi wankan gawa aka samu da shi shi da kai ne ya kiraye mu jehe ya ce na tsakani da Allah laluran nan ba tawa ba ce wallahi ban iya ba saboda haka don Allah a samu wayanda suka iya suna da masaniya suna da ilimi game da harakar wankan gawa a sa su ni wallahi ban sani ba to kaga irin wannan yawa kai ne kiyamun laili haka ya kamata duk lalurar da baka da masaniya game da ita kar ka shiga a cikinta ka shiga cikin lalurar da kake da masaniya a kanta Allah ya sa mu dace da haka kamata yi wanda zai yi magawa wanka ya zamana masani ne ga sunnan wanka malace lafiya ma idza kana min ahali musamman ya kasance wato daga cikin family shi mamacin saboda 'yan son samu ne wanda zai wa gawa wanka ya kasance masani ne ga sunnan wankan gawa kuma in sun samu ne ya zama cikin ahalin wanda ya rasu ya zama cikin ahalin wanda ya rasu ma'ana ya zama cikin familin wanda ya rasu ne wa a ƙaribi kuma ya zama cikin danginsa ne ya zama cikin ahalinsa kuma cikin danginsa na bala ce da annan lazina ta tawallau gasalahu sallallahu alaihi wasallam saboda wayanda suka jibince wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanka kanu kama zakarna sun kasance kamar abin da muka ambata ahalin manzon Allah ne majibincin sa ne faqad qala ali radiyallahu anhu sayyidina ali na cikin wayanda suka jibince wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanka to shine aka ce hakika sayyidina ali radiyallahu anhu ya ce gasartu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sayyidina ali yace yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanka wato yana cikin wa'anda suka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanka kun san game da matsalar waye wa manzon Allah wanka wasu na cewa iyali ne mata ne suke wasu kuma na ganin a'a sayyidina ali na cikin wanda suka jagoranci yin wankan da ɗaiɗaikun wasu daga cikin sahabbai kenan su matan ba su suka yi wankan ba amma dai sun so inda dama za ta samu a ba su dama su yi wanka da nan na aka yi istinbadin cewa mace na iya mijinta wanka da kuma wasu hujjoji amma suna ganin cewa a'a wayanda suka ci wannan wankan sabon manzan Allah ne yasa lokacin da suke tunanin sai su tura manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda suke wa matattunsu ko ku a'a su bashi cikin suratai sai Allah ya jefa musu wani bacci ko da suka wanka, sai aka ce a'a ku yi masa wanka da suratai saboda haka sai suka yi mai wanka cikin suratai da haka wasu na ganin ba mata da suka yi masa wanka ba a'a su sai da na ali da ɗaya ɗaya ko sabai su ne suka yi masa wanka Allah ya sa mu dace saboda haka sayyidina ya ce, ga santu rasulallah sallallahu alaihi wasallam yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wanka faja'altu anzuru ma kana min almayyit sai ni shiga ina kallon irin abin da ake samu ga mamaci na kazanta da datti na yi ta dubi ga jikin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam falam ara shai'a ban da komai ba duk wani abu na kazanta. da ake gani ga jikin mutum mamaci wanda ake wa wanka to sai na ala yace sukan ba su ga komai ba ga jikin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama na wata kazanta ko na wani abu wanda mai muri wanda ba a son ajiya ba su ga wannan ba wa kana tayyiban manzo Allah ya kasance kamshi yake yi hayyan a lokacin da yake raye wa mayitan kuma hakanan kamshi yake yi bayan Allah ya alfi rayuwarsa kaga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ya masa wanka shine cikin wanda suka ci jagorancin wankan sayyidina Ali ne ya jagoranci wanka to amma gashi nan ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da su ne masa wanka ba su ga dukkan wani abin kyama ba a jikinsa kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da su ne mai wanka wato sun tarar da shi yana wani irin kamshi kamar yadda yake da kamshi a lokacin da yana rayuwa shi yasa ana so in za a yi wa mamaci wanka to a dinga kusantowa da turare wurin saboda mi kun ga mu ba irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muke ba ba mu da irin wannan darajar da martabar wanda aka cewa mu yanzu ba ma yin wayi ba mu yin kasne ana iya samun wannan abin saboda haka aje turare kusa da an ga canjin wasu abubuwa ana fesawa kada mutanen da a wurin su shiga damuwa da kunci a lokacin da ake yi wannan mamacin wanka saboda ka ana so a kula da lokacin da za ka wa mutum wanka dukkan wani abu na kazanta ka gusar da shi yasa yasa na ali radiyallahu anhu ya ambata mana wannan wannan yana daga cikin abin da ya kamata a kula mala yace waliman tawalla gasalahu duk wanda ya jibince wa mamaci wanka ajarun azim yana da lada mai girma kuna ji ko wanda yawa mamaci wanka yana da ajarun azimun lada mai girma kaga da kila wani bai san cewa in an wa mamaci wanka akwai lada ba to akwai lada mai girma amma bi na sunaimi da sharuɗa guda biyu babu yadda za a yi kawa mamaci wanka ka iya samun lada mai girma sai da sharuɗa guda biyu waɗanda ka rudda ku kiyaye duk sanda aka kire ka ka zo ka wa mamaci wanka to ka sa waɗanda sharuɗa guda biyu don me don ka dace da samun lada mai girma wadda Allah ya tare dan ma wanda ya mamaci wanka al'awwalu wato sharaɗi na farko an yastura alaihi shine ka ruwa mamacin nan a fili da duk abin da hangari gare shi ko kuma an yi sura alaihi ka lullube shi ka suturce mai jiki Ku gani nan ana maganar in kana so ka samu lada cikakka in kawa mutum wanka shi ne ka suturce mai sirri kada ka dinga zuwa kana gaya mutane wani abin da ka gani da jikin wannan mamaci mai muni tun da ka kai masa wanka akwai abubuwan da za ka iya gani daga jikinsa wanda baka san da su ba to abinda ake so duk abinda ka gani ga cikin mamaci wanda bai kamata ka ganshi ba to ka ruwa mai asiri kada ka gaya mu kowa wannan magana to ka ga wannan jan aiki da yawa ana iya samun wani mamaci yana da wani kurji ko yana da wasu abubuwa ko ma wasu abubuwa sun haɗu gare shi a lokacin da ake masa wanka to ana so mutum wanda ke masa wanka in yana son ya samu lada mai girma shine wato an yastura alaihi ya ruha masa asiri wala yuhaddis bima kada ya ramin al-makruhi kada ya bada labari bima kada ya rada duk abin da ya gani min al-makruhi na abin ki da wannan mamaci duk abin da gani wanda bai dace ga gansa ba a jikin mamaci a lokacin da ya masa wanka to kada ka kuskura ka bada labari da wannan abin wannan shi zai ka samu lada mai yawa liƙaunihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda maganar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da ya ce man gassala musulman wanda ya yi musulmi wanka man gassala musulman wanda ya wa musulmi wanka fakatama alaihi ya ɓoye sirrin duk abin da ya gani a gurinsa wanda bai dace ya gani ba gafara lahullahu na marra sai Allah ya yi masa gafara hasso arba'in kuna ji jama'a wanda yawa mamaci wanka kuma ya ruwa asirin mamaci bai hada ba kowa abin da ya gani ga mamacin nan ba na muni sai an yi masa gafara hasso arba'in wannan falala ce kowa falala ce ba kowa na so ya samu ga falalar to amma kuma ita wagga falalar ba ka iya samun ta sai kawa mamaci wanka kuma ba ka iya samun ta sai ka ruwa ma mamacin nan asiri to da haka in gaji an ce za a gawa wanka ka cancanta ka yi ka zo ka yi in ka yi duk abin da hagani ka faɗa ma kowa kai kuma allah subhanahu wa ta'ala ya yi maka gawara wato hasu arba'in wa man hafara lahu to shi ko wanda ya gina wa mamaci rami fa duk waɗanda ababe mutane su ɗauka a ta rana da yawa to shi ko wanda ya wa mamaci rami wa man lahu wanda ya gina wa mamaci rami ko ya yi jinga da masu ginawa mun 'yan mamunan ƙasashenmu ba wasu wurare majinga aka yi da wanda zai wa mamaci rami ba da na ba cikin dukiyar mutum an ce in ya rasu a hidda kudin waɗanda za su yi magawar nan wanka in ba su yi fi sabilin lai a hidda kudin suturar da za a yi mace nan domin in san samu ne an yi san suturar da za a saka mamaci rami a yi mai sutura da ita ta zama cikin dukiya ta yi sai dai galibi mu yau ɗan uwa da dangi ka zuwa su amma inda yana yiwuwa ka sai sutura ka aji da kudinka ka ce abu haka adana eh na halar in son samu na haka ake su to sai gina rami in masu gina rami ba su yi fi sabilin lallahi a biya su a yi jinga da su to amma muna in kun duba namu suna yi fi sabilin lallahi sai dai akwai mi akwai kyautatawa to wasu ba su kyautatawa mutum ya ce ya gina rami ko ni rana komi dare komi sayin melehin a dauku yan dubu biyu ko dubu ɗaya ko dubu da ɗari biyar cikin familin a samu wanda zai samu ɗan wani abu ya ba wallahi aiki ginin ranar na hannu yanzu inda aka sa mamata yanzu ana arhuni an fara cimma inda tsakuwa ce a sace mai ƙarfi shekaran jiya na ga ana yi an ɗau lokaci wallahi ana yi ba a gama ba da saboda haka masu aikin nan a samu wani abu a basu fi sabilin laifin to wani na yi sha to ai lokar gamba kabir to ai ko lokar gamba na jin su nuna suka basu kai kada ganin yanzu albacin nan nasu a baka shi kada zuwa kai aikin nan saboda Allah eh a ce albacin nan ana baka shi kana yadda ka sai kai ba kai ka zauna kai kullum cikin matatu ake a kawon ga a gina rami a sa tare da kai a kawo wanga haɗu ba kowa ka yi wannan eh gaskiya ne na na yi mai sutura inna lullahi to kun ji wata magana yanzu abinda malam bashir ke magana ya ce akwai ran da aka yi wata rasuwa asibiti ya hakira ɗaya daga cikin wani da nan mutuwa eh, abin nan makabarta cikin masu gina rana a hakira ya ce to wallahi yanzu inda yake nesa yake kuma daga can zuwa nan wurin na akwai nisa kuma ko na kawo kawo bai da eh kajiya kuma kaga in yan kawo kawo ma ya ce a kai ba a kai kaga irin wannan bai ya kamata a ce inda yake tsaya su waɗanda adda wannan jana'izar su je can su ɗauko su kai shi kuma in ya gama sotka wasu abubuwa ko ana yanzu saboda Allah ya kamata kyautatawa ta biyo ciki ba wai don kaji an ce aiwon ga ofi sabilillahi na ba kawai sai ka ɗauka to babu kyautatawa ko an ce ofi sabilillahi ne to akwai kyautatawa Allah ya sa mu dace wa man hafara lahu wanda ya gina ma mamaci rami ku ba haka ba fa hu haka ne ya sakin wannan ramin ajara alaihi ka ajar miskinin hu iyahu ila yau wanda ya gina mamaci rami ana ba shi lada ka ajar miskinin ka walladar da ake ba miskinin. askanahu iyahu wanda aka wa sutura ila yawmal qiyama haka za a baka ba kawa wani bawon Allah sutura ka san sunan nan kawa mutum ita duk inda ya sa sunan nan sutura sai tawa wanda ya bada wannan sutura addu'a duk wanda ka ba sutura ya sa ga jiki ne suturan nan ne maka addu'a ana taimaka addu'a sanadiyar wannan sutura sai nan da ta mutu da haka nan wanda ya gina rami ga mamaci shi ma ana ba kwatan gushin wannan larin to sai wanda shi kuma ya sai da kawai tunda akwai bayan allah na muna jin labari wasu shekarun ne na ji mala abakar wani koli ya amince cewa unguwarsu wani bawan allah ya sai sura ta matattu kusan adadin wani kaso cewa duk wanda ya rasu a yi mai sura da wannan shi ma yana da lada wa man kafanahu wanda ya shirya mamaci sutura kasahun Allahu yawmar kiyama min dutse, Allah zai mai sutura ranar kiyama da tuwahi na alhariri mai kauri wa istabrakin da kuma tuwahi na alhariri mara kauri a cikin aljanna kaga ashe abubuwan guda uku duk suna da lada kuma haka ba na farko yau mamaci wanka yana da lada sannan gina rami ga mamaci yana da lada shirya mamaci sutura duka suna da lada duk wanda Allah ya ba mutum dama da iko yadda an ce ga wani yaro sai ka ce to a bari kai za ka ɗaukar nauyin sutura ko kai za ka ɗaukar nauyin masu gina rami in masu gina rami suka zo a bari kai za ka sallama ka sallame su ko kuma ka ce waɗanda za su yin wanka kai za ka sallama su ka sani ka'ida wajen yi wa mamaci wanka dai bayani na nan ta ne eh bari sai mun cin mishi to saboda haka wannan yana nuna mana a sharaɗi na farko da wanda zai wa gawa wanka ya suturta mata asiri kada ya bada labari ga abin da ya gari gare ta kenan ni ina fahimta akwai buƙatar duk wanda zai wa gawa wanka ya zama na mutum ne mai sirri ko ba haka ba ya zama da mutum ne mai sirri ba mara sirri ba eh ba ganga ba eh wanda yake da sirri shi zai asa ko cikin malamai ko malami ne mutum in bai da sirri kaf ku bayyewa dan uwanku wanka saboda zai zo ya kama hadin sirrin abin da ya gari ga mutum dan uwan eh Allah ya sa mu dace asani na biyu mun ji sharadin warko ko sharadi na biyu an yamta giya bi zalika wajen Allah wankan da mutum zai yi ya yi shi kawai saboda Allah in za ka wa mace wanka ka yi saboda Allah kakka yi wankan da niyyar a baka wani abu inda za ka sha mamaki harkan malamai yau ya an gace wani babban mutum yara to ina gaya ma da wanda aka gayyato da wanda ba a gayyato ba daɗa malamai wani da yahidi aka da hannu ko ya matso kusa eh saboda ni tunanin aka yi an hagama akwai wata ɗin romuwa da aka kurbawa ka sa al'ada wasu wuraren idan kawon mata mata suna da al'ada masu yi wa gawa wanka ta mata ana da al'ada ɗin an ka akwai kwanon da aka cika musu da tsaba ko da dawa ko da masara sai ya cika sannan a yi musu goma na arziki to irin wannan ana yin haka da al'ada ce amma dai shari'a ba ce dole sai an yi ba to kuma don an ba mutum wani abu yawwa wasu wuraren ana ƙara da suran mamaci suturar da duk sun kaɗe mai gaba mace komai tsadarta in dai wanda ya ga wanka gawa ne a al'adar muna da wani al'ada sai a ce wannan suturar duk abin da ka cire ga jikin mamaci komai kima wannan suturar sai a ce kai da kai wanka an ba ka har da agogowa ko wani abu haka mai kawa al'adance haka aka amma shari'a ba a haka abinda a shari'a wanda duzewa ga wannan wanka ya kyautata niyyarsa saboda Allah ya je don Allah kuma ya yi don Allah kada ya yi don neman wani abin duniya la yuridu bihi jaza'an wala shukura kada ya yi da niyya a bashi wani sakamako wala shukura kuma kada ya yi don a gode eh kanka sai ka gama ba a baka koyo sai ka zo ka shekaci mutanen gamala koyo su babu ko su gode to ba a yi don a gode in za ka wa mutum wanka ka yi mai saboda Allah don neman yadda Allah don Allah ya baka aljanna sannan kada ka yi don neman wani sakamako sannan kada ka yi don mi don neman yabo wala shay'an min umurid duniya kada ka yi don a baka wani al'amari na duniya to kaga yanzu a nan wannan abu ne na zuciyar mu. ina daga cikin abin da ake kira a amalul qulub aikin zuciya wanda idan ka yi wankan nan don Allah Allah ya sani in ka sai da manufa mai kyau Allah ya sani ba wanda ya sani to so da yawa mutum zai fi saboda Allah ya gama su yan mamacin su ɗauka ɗan wani abu su ba ta ya halatta ka ansa ko bai halatta ka ansa tambaya kai tsakaninka da Allah don Allah ka sai ba ka nihin komai na duniya sai Allah ka ne ya ba ka sakamako ba ka neman ayaba sai mutanen nan sun ka dunkulu wani abu na alheri sun ka ba ko sun ka ba su. ya halatta ku ansa ya halatta ku ansa amma da sharaɗin in abin nan ba ku yi ƙarhe shi ba in ka yi ƙarhen abin nan da za ka yi ƙarhen hali ka ban musu abinsu ya yi ƙarinci ya yi mutunci kun gane manuwata wata rana ban mantawa an yi wata rasuwa wannan diski gwamna alhaji umar tafi tafidar kari. wadda aka yi marasu tana da alaka da shi matan da muka tura su je su yi wannan wankan gawa suka kare sai ya kuɗi suna dan da yawa bai iya tuna nawa ne sai ce gashi na ayaba wata mata ya ce in masu wankan nan suna gama a basu na da matan na sun kai tsaye to malam kayan karantar da cewa da nuna ga don Allah aka yi kuma ga an babu sai nace to kun taho don a baku suka ce a ku da Allah da wacce bana wanku suka ce bana wanku Allah baka ne nace ku yi tunanin ku samu wanga alheri suka ce a saboda ba dai iyali ne ta balle mu yi tunanin iyali ne ta babu wani abu iya dai ƴan uwa ɗaya ta nace to tun da haka ne ku an shi abin ku sai ku raba tun da mabukata wuce. kuma wanda ya ba ku ya fi ƙarfin abin da amma da za a ce su familin mamaci na da waharce ta sau lokacin ta da Allah wancan akwai yan ɗari biyar nan ku ara muna mu ba mutanen ga da Allah wancan akwai wancan aro muna ga yan ɗari uku garar ya akwai yan ɗari biyu nan da Allah aro muna mu ba bayan Allah ga kai da ta ana haka me ya kamata kai sai ka ce a ku bar abin mun yi saboda Allah amma wani kawai ya ɗauko cikin jin daɗi ya baka ni bi wallahi a fahimta ta ban ga ansa amma mutum ya yi la'akari da wallahi akwai inda in ka kuskura wa an gaba ka ansa sai an tafi kai sosai da ce yanzu ba irin malam wani wai ya gama wanka a ɗauki kuɗi a bashi an shi sai a yi ta yi tadara ana zagin ka ana cewa baka da sauki to da haka irin wannan ya kamata mutu ya je wurin wanka ne ya yi la'akari da mutanen nan mabukata ne suna da lalura na ɗaya dai ka gyara niyyarka kai da baka sai don a baka ba to amma akwai wani abu kuma da ya kamata mu lura da shi Shi ne, kawar galibi musamman mata da suke wankan gawa wannan matsalar matsala ce abin dubawa yanzu misali za ka aika gidan malam bashir ta tana cikin wanda kawa ga wanka bisani amma tana can wajen freezing gidan gyaran hali ba sun ka yake ba misali to ga hinan unguwar gani za a yi magawar nan wanka shin wa zai ɗauko ta daga can unguwar wajen freezing unguwar gyaran hali wane mai na bai zai ɗauko ta shin kai yanzu in masu ƙasa kana bari ta hau kabu kabu ne ake so a ɗauko ta da shi aƙalla nafek to ni irin wannan abin da nake cewa a samu mai nafek su familin wanda an kamar tuwa wani daga cikinsu ya aje da abin hawa a samu wata mace cikin dangin inda an kai rasuwa sai aje da wannan matar sai aje gidan malam bashir misali sai aje a ɗauko malama da tawagar da za su kama mata aiki in an gama kuma a sake mai da malama a gida to in an yi haka an mutunta ta ko ba a ba ta ba a yi komi to yadda matsalar take sai a je ana zuwa ɗauka su matan cikin ƙorafin da suke muna sadda ake so su zo su yi aikin ana zuwa ɗauko su amma da an gama wankan gawa sai mutane ɗan su shiga shagulgullarsu sai a fasu rantsar sai yanzu wanda zai na haɗin wacce unguwa a zai ya kai kai ne ina kudin da zina kai kai ne ga irin wannan wani abu ne abin dubawa da ya kamata a sa ido a kula da shi ko malami misali wanda ka san mabukaci ne mai tsanani kai da gari ne bai da abin hawa an je unguwarsu an ɗauko shi ya kamata iri ne a ayyana wanda zai ɗaukan malam in an hagama in ba zai samu damar zuwa makabarta ba ko ba zai samu saboda lalura ko na uzuri ba dauki malam saboda Allah kai shi gidan shi wannan an kai haka an kyauta in ko ba haka ba to a ba wa malam dan wani abu wanda zai hawan mashin kuma ba wai malam ya ashi abin ne ba ta waga hanyar ba wai ya yi ne don wani abin ba don mutane galibi rowa ta yi mana yawa to ina so mu kula da irin wannan sosai amma akwai wanda kai da gani ne ka san ko ka bashi ko ka bashi yana da abin ya zo da abin hawa ne kuma haka ba duk da kama ta wani lokaci ya zo da abin hawa ne da irin wannan kaga ko shi dai inda halin kyauta ana kyautawa amma da shi ko in ba a bashi ba to kada ya mai da abin wani jidarin duniya wanda zai sa a zo a yi ta wahala Allah ya samu dace wa alaikum salam eh eh ta yanzu nan mun samu nan gaba yauwa abinda ɗaya daga cikin malaman mu yake cewa yace kaga wasu wurare da an ga samu ci gaba akwai masu hali cikin unguwa wayanda su suka ɗaukar bakansu duk aka ce an yi rasuwa ya kyauta da aka ba wanda zai yin wanka da likawani da masu gidan rami duk su kai shi ne nake tambaya ta rike to munan an samu wanga ci gaban aka ce gaskiya munan wajajenmu abin bai kawo ba amma dai wasu wurare ci gaban ya kai su ga haka ni na tabbatar yanzu irin wuraren su kano da sauran kaduna da sauransu za a iya samun wannan ci gaba kuma mu ma inda za mu iya mu yi ai alheri Eh, a unguwa ana ganin cewa kai ne alamurin asiri a ce duk wata rasuwa da aka yi yan mota da za a je a ɗauko masu wankan gawa ko na fek kai za ka biyan kuɗi a jefa ce nawa za a samu ai magana da mai na fek nawa zai je a ɗauko su ya zai la'alla a ce dubu biyu ko ba haka ba ka ce to ga su to wani suka yi wanka nan me ya kamata a ba su a ce a ba su ƙilan dubu uku ko dubu biyar ka ce to ga su to wayanda suka yi abin nan da eh, suka gina ramin ya kamata ko da dubu nawa na dubu goma duk lalurar nan dubu goma za ta yi zai lahin ka ba da dubu goma cikin taka gudunmuwar sun aka cikin unguku allah ruwa ba su wallahi irin wannan mutum ko baya nan yana iya barin wasiya ga iyali ya ko ban nan in dai cikin unguwa gara makwautar nan da aka yi rasuwa a ware waɗannan kuɗin aje aiwar wannan kyautatawa ce amma duka babu wanda addo ne amma dai kyau ta gaskiya kuma tana da kyau a ce ana irin wa'annan abubuwan eh kaga kamar saudiya ba a masa kamar su kusa komi hukuma ta ansa ta koma hannun hukuma ni tabbas na ga wani eh su kamar saudiya da zarar mutu ya rasu to da zaran aka rasu din nan kan mika shi kenan su adda hukuma ta tsara masu wanka sutura da komai haka za ga ana naka gatar da wallahi ba za ka yi wa kai, har da kai ba ka yi mai wannan gawar ba za ka yi mai wannan gatar ba eh to wannan da ci gaba ne dai na na samun hukumomi mu ma za mu iya eh mu ma hukumomi mu da su su za a iya lokar gamman na iya dauka ko kuma ilan tana dauka ko ta dauka wayanda ka yin wankan gawa wayanda ka yin kaza da kaza duk su suna gina gaji ana yi duka inda akwai tsari mai kyau duk za mu iya wannan Allah ya samu dace to shine muna magana akan cewa sai da kada mutum ya yi wankan da niyyar wani abu na duniya lima ta karrara su shar'i saboda abin da ya tabbata a cikin shari'ar musulunci annan laha tabaraka wa ta'ala lalle Allah mai girma da buwaya la ya ƙabalu min al'ibadati Allah baya karɓa daga ibada illa ma na khalisan liwajihil hirkari sai ibada da aka keɓance Allah kaɗai da ita duk wata ibada da aka yi don wani ko don wasu ko don a bakanta wani rai ko don a daɗa wani rai to wannan ibadar Allah baya ba bane cewa adillatu ala dalilai da suka tabbatar da haka minar kitabi wa sunna sun zo a cikin ƙur'ani da suna kasiratun jiddar suna da yawa ƙwarai. kwarai ajtazi'u hina bi na sunaini malaki mu wadatu a nan da ambatar hadisai guda biyu minha daga cikinsu su hadisul awwal ta baraka wa ta'ala maganar Allah mai girma da buwaya da ya ce. kul inna ma ana basharun mislukum yuha ilayya annama ilahukun ilahun wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan Saliha, wala yushrik bi ibadati rabbih abinda Allah ya ambata kenan yake cewa kulka ce innama ana bashar ni mutun ne kamar kowa innama ana bashar ni mutun ne mislukum misalun bambanci na da ku yuha ilayya ni ana min wahayi wa lam yuha ilaykum ku ba a yi muku wahayi annama ilahukum ilahun wahid cikin wahayin da aka yi man shine cewa lalle abin bautar ku shine abin bautar nan kwaya daya kuma su fara ku tashi su an gane ko cikin abin da ake man umarni cewa annama ilahukum ilahun wahid abin bautar ku shine abin bautar nan guda faman kana yarju liqa'a rabbi wanda ke kauna haduwa da ubangijinsa la milahiya babu matsala fal amal amalan Saliha. ya aikata aiki na kwarai wala yushrik bi ibadati rabbi ada kada ya shirka da bauta ubangijinsa da kowa ai la ya kasudu biha gaira wajhillahi ta'ala kada ya nuhin wani Allah ba sarki ya zama manufar mutum da wannan ya zama na Allah a manufarka to kun ga wannan dalili ne tsarara wanda yake tabbatar da cewa mutum ya kyauta niyya yayin da zai wa gawa wanka asani na biyu hadisi na biyu qauluhu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam maganan manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da yace innamal a'malu binniyat dukkanin ayyuka suna gudana ne gwargwadon niyyar da masu sun kai su in mutum ya yi manuwa mai kyau zai ga ko mai kyau in ya yi da mummunar manuwa ba ba zai ga ko mai kyau ba wa inna ma da kullum ri'in manawa kowane mutum gaga ya yi aiki akwai manuwar da ya sayi ka aikin yanzu yana yi wa karatunan da muka ce bai da manuwa ko yanzu a ce jirgin yawon gaga kun zaune wurin da kusan manuwar ta kawo ku ba eh malam yana yi wa dole muna da manuwa ko dai manuwar nan ta Allah ko mun wannan ta wata manuwa da amma kuma ba wanda zai yi muna hukunci in ba Allah ba wanda zai ga wanda da ta ah, wani ana ta ana a'a kai yi wallah ka bar al'amarin nan barci da Allah in don Allah akai Allah ya sani da wata manuwa ta duniya Allah ya sani kawai a bata haka da kakka shiga gonar da ba ka kuma gargace ka ni ba zuwa karatun nan ka a ce a ce don abin duniya da gaba eh ka ce ni ba yin karatu a sha ba malam to ba mu rana kai ni na an san in ta inda da gani an san don Allah ne to dai ta <laughs> ka ji ke malam ba da ta haifu sai sauraron karatu ina masjidin in wurin ni to shi da ya musallaci ni wannan rebar iyalai to dai ta shigo ka da mun ba don Allah zaka zo sau da kawai mutum ya kudu ya kyauta niyya ce Allah ka tsarki muna niyyar eh to shi da yake cewa man kare hijiratu ila Allah wa rasulihi wanda hijirar ta kasance saboda Allah da manzo fa hijiratu ila Allah wa rasulihi la da hijirar na kuma saboda Allah da manzo wa man kana hijiratu ila dunya wanda ya hijira don duniya yusibu da yake so ya samu a wumra atan yankiwa ko wata mace da yake so ya aura fa hijratu ila ma hajara ilai la da hijran na komawa zuwa ga abin da yi wannan hadisi na nuna mana abin da duk za kai kai saboda Allah kada kai da wata mummunar manufa kai da manufa mai kyau ka barka zuciyarka saboda Allah za kai ka tausaya mana ya Allah da rahamarka ka tsarkake mana zukatanmu Allah cikin mu duk wanda ke zuwa ba don ka ba ba kuma don neman yardarka ba ya ubangiji Allah gyara zuciya ta ya zo don ka don neman yardarka to wannan ya ce to ni malam wai mai a hukunci na tun da ni dai ba ina son tuhowa da na tuhorin da ba kawai an rinjaye ni na don ni da za a kyale ni izamana na yasa izamana abin da ya sa ka ci gaba da tuhowa ko da ba don Allah ba ne nan gaba ana sa zuciya ka ta gyaru ka samu sa saboda Allah mun ce ni shi yaro ba a cewa wai don abu ba don Allah zai ba a ko ba don Allah zai ba a kwadaitar da shi ai da yawa muna sa yara su yi sallah ai wani yaro in sun samu na haƙalin ya yi gaba ce ba ce a sai ka yi ta saboda mi abu ne wanda in ka taya da shi ya zama jikinka to nan gaba yan ka gino ba zai baka wahala cikin abin da nake ta ji muna tsoro shine mu muna matasa warinku muna ɗaliban ilimi warinku wallahi duk inda nije sautin sika an ka ce ana wa'azi wallahi jiki na rawa haka in kai wurin ina iya tafiya awa guda in na ji sauti inda ake karatu in kai wurin nan don in saurari karatun da aka to amma yau sai a waye gari yau yaro in ba tilis an kai ma bai tawa yanzu wani ma na iya zuwa wurin sai ta kwana saboda mai ya rage maka da zango ya rage zango wacce fa'ida ka samu ka taso daga inda ka taso ka zo nan kuma ka aza kwana to yin an ga tambaye ka abin da aka wani mai jiya saboda aka wannan abin da aka yi muku ana yi ne don a zaburar da ku a kwadaitar da ku nan cikin wata rana in muwa ya gari kuna abdisa wannan kujera ai mu ma da ba mu ne samanta ba malamanmu ne suna zaune suna yi muna sauraron su yau Allah shi ne dace da kaddasa ta yadda ce mu ya yi mana tsawon rayuwa mu ma gashi mun raka aiki to mu ma wata rana ɗagawa za mu yi ko kuma ku za ku rike wannan aiki saboda haka kowane ya kyauta niyyarsa ya zo wurin nan saboda Allah don Allah don neman yarda Allah ba don tunanin wani abun duniya ba ko don wani abu Allah kyauta mun niyyar to ba sani ba muna da lokaci na lokacin kira yayi to ana nuna mun cewa lokaci na nuna mana halinsa abinda muka karanta daidai Allah shi ba mu ladarsa kurakurai Allah shi yaye muna Allah ka amintar da mu ga abin da muke jin tsoro Allah ka amintar da mu dukkan mu na alkhairi Allah ka karba muna ka yaye muna mu Allah muna roƙonka ba Allah da ya gina wannan masallaci Allah ka kai lada wannan aiki zuwa gare shi wani da ya sa gina wannan masallaci ta lada ta kai ga mahaifinsa Allah ya kai wannan lada ga mahaifinsa muna addu'a mamanmu da ba ta lafiya Allah ya ba ta lafiya Allah ya ƙara mata lafiya ga jikinta da dukkan mu baki daya wayanda kuma Allah ya amshi rayuwarsu Allah ki gafarta musu ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته